na kira ki dai kira ta musamman domin kin zama ɗaliba ta musamman wanda ta samu sakamakon jarabawa na musamman ban ce makarantar nan ba ta taɓa yayar ɗaliba kamar ki ba ta taɓa amma wani lokaci ne can kafin na zo a karkashin shugabanci na dai ke ce ɗaliba ta farko irin ki wanda makarantar nan ta taɓa yayewa wanda sakamakon jarabawan ta ya fito alhali ta cinye duka ina ta yaki murna na gode na gode ranke da na gode kwarai da gaske da sakamakon irin naki za ki zama abin rubutun ɗauka a kowane jami'a shi yasa na buƙaci ki zo domin in ji daga bakin ki menene burin ki na gaba game da karatu ban ce ba ni da buri na ci gaba da karatu mai zurfi ba ina da shi amma da daɗewa ya mutu ya mutu maryam ya burin da ya kamata a ce ya rayu a zuciyarki kuma ki ce ya mutu ban zama na wadata da dama na ci gaba da karatu ba kuma ban hangi wani lokaci da zai zo nan gaba ya bani wannan damar ba duk da yadda nake son burina na ci gaba da karatu babu yadda zan dole na bar shi ya Maryam, burukan mutum yana mutuwa ne tare da shi. Tun da kina da rai, burin kina karatu mara rayayye ne. Gaya min inda matsalar take, zan miki maganinta. Ina fargaba, ba za ki iya baran ke da ni. Domin mutum ɗaya kuma ɗaya tak wanda zai iya maganin matsalar shine wanda ya bata mafaka. mahaifina bakin iya ilimin zamanin da zai iya baiwa yarsa ta mace shine na secondary mahaifina ranke da dade ina da yaƙina ba zai fara a kaina ba abin da bai fara a kan yayyina ba abin da kika faɗa babu wata ƙwarin gwiwa da ya bani Maryamu, depending da irin ƙwaƙwalwar da kike da ita, ba zan zuba ido in ga burin da kike da shi na karatu ya bi iska zan samu ma'aifinki a kan al'amarinki to shi na ranke da dai, amma dai idan za ki je gidanmu ki je a wani lokacin da ba ki da abin yi da shi domin ba na so a lokacin da za ki bar gidan ki baro kina mai jin kin bata wani lokaci naki ki bar gwiwanki ta yi kwari maryam Da lalle zan je in samu mahaifinki kuma ina tabbatar miki ganawar mu za ta canja al'amarin gidanku gidanku gidan ilimi ne maryama a gidanku lokaci ba ya babu wani abin bautawa ko ta gaskiya abun da ba Allah ba ana bauta mai shi ne ba da gaske ba bauta ta zama ta gaske sai Allah la ta hul husnatin wato gyangyaɗi baya ɗaukan sa wala naumun ballantana bacci wasu alahuma ma fi samawati duk abin da yake sammai wal ardi da ƙasa sammai guda bakwai ƙasa guda ɗaya ce sai dai ƙasa ƙasanta ne bakwai saboda haka na ce samawa duwal arbi da ƙasa ba jami'in ta aka faɗa ba na'am na'am man zallazi ya shafahu inda hu illa bi izini man zallazi wane ne ya shafahu zai nemi ceto inda hu a gurin ubangiji illa bi izini sai da izinin ubangiji ya alamu ma bai na aidihin ubangiji ta'ala ya san abin da yake gaban su wa ma da abin da yake bayan su wala ya hillu da bishayin malam wata mata da take sallama tana cikin gida? Eh, tana na a ciki Sanda zuwa. Sanda zuwa. Allah gafarta malam ni ce hajiya talatu abaka principal ta makarantar da maryama ta gama to ke ce <laughs> sannu sannu adala adala san da zuwa na zo da maganar maryama ne to Allah ya sa ba matsala ba ce eh to ba matsala ba ce don tukuna ta riga ta zama matsala ba ina so in tunatar da kai game da abin da muka sanar da kai a rubuce cewa 'yarka maryama ta fi kowace ɗaliba samun sakamako mai kyau a wannan makarantar eh haka ne <laughs> haka ne gaskiya ne kuma na tabbatar da cewa azakar da kuka nuna wajen koyar da su shi ya ba su damar su zama da abin da suka zama din ah, na gode muku kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske to allah gafarta malam irin ƙwaƙwalar da allah ya bai wa 'yar kamar yama ya tattaro hankalinmu da akanta kanta to mu wajabta kanmu da sa ido da ba ta gudunmuwa a duk hanyoyin da za ta bi karatun ta ci gaba domin samun shiga kowace jami'a ba zai ba ta wahala ba jami'a jami'a ba kika ce to hajiya ko shakka babu jami'a ba za ta mallaki yata ba na tabbata kana da dalili alaga jami'a na wani dandali da yake koyar da tarbiyyar turawan yamma wanda ta yadda ko kuma ta amince da haɗa maza da mata a cakuɗa su guri guda kuma ta aminta da cewa ko ta halatta tsiraici nan ko kaɗan ba wani abu ne da ya kamata a ga 'yata a ciki domin ba zan yi da tarbiyyar 'yata ta lalace ba tarbiyyar da maryama ta haɗiya ta bi jininta ba ta taɓa amayar da ita ba kada ka ran abu mai amfani saboda tsoron abin da ba zai faru ba abu mai amfani dai ta riga ta yi shi ta iya karantawa ta iya rubutawa kuma za ta iya ba wa 'ya'yanta darasi a gida nan gaba to don aka buƙaci fiye da haka to an buɗe wata hanya da wata barna za ta shigo ciki ni a gani na ala gafarta in an yi fiye da haka an buɗe hanyar samun gagarumin amfani kamar wace irin hanya a sa ta ta yi karatun kawai mana ta hanyar da za ta kawo mafita ga matsalolinmu na addinin musulunci kamar yadda ake kai matanmu musulmai asibiti da matsala irin ta aihuwa kaga likitocin maza ne wasu su ma a ciki ba musulmai ba ne kaga wannan matsala ce wanda za mu iya maganta ta mu bar mu mata su yi karatu saboda su cika wannan guraben ya zamanto mace musulma in an kai ta asibiti za a iya damƙa ta hannu yar uwarta musulma ko kuma makaranta ya zamanto musulmai ne suke koyarwa saboda 'ya'yanmu suna kwaikwayo wasu dabiyoyi na wasu malamai kaga haka za mu iya kare 'ya'yanmu daga koyon munanan da biyu na wasu mabiya addini kaga ta wannan hanyar ci gaba da karatunta zai kawo alkhairi prosper a irin wannan amfanin da kike faɗa to kafin a kai gare shi to a nan ne gagarumar matsala take faruwa kuma mutum sai ya kasa yin abin da allah ya ɗora masa bi ma'ana su ɗaya waɗansu ababen kiwo ne ga iyayensu to wajibi ne idan an baka kiyo ka iya kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin mu ababan kiyo ne kuma dukkanin mu amma ababan tambaya ne bisa ga abin da aka ba mu kiyo to na ganin wannan akwai kuskure ni ba ni da ikon na canza abin da yake a shimfiɗe na ci gaba da karatun gaba da sakandare ne yadda zai yi karo da wata barna. makami na guda ɗaya ne tak shine na ikon da nake da shi a kan yata na hana ta yin ci gaba da karatun domin tserar da mutuncinta da kuma abin da yake nauyi a kaina abin tambaya shine ko kin san wata jami'a na mata ta mata zalla ko kuma wata jami'a wadda tsarin tafiyar da ita ke shimfiɗa kan tsari da tsarki ta ala gafarta malam ba na zo in yi jayayya da kai ba kaga kowace jami'a ta bai wa kowace mace daman ta tsare kanta ko da yake bata za mai sa ido a kan wasu daman makin ba babbar abin da ake bukata mace ta je jami'a da shi. tarbiyya daga gida da kuma tsoron allah kai kuwa ka bai wa 'yarka kyakkyawan tarbiyya kuma ta kasance mai tsoron Allah ce kuma ni ce shaida akan haka sannan kana binta da addu'o'i na neman tsare Allah mai rahama ba zai baka kunya ba Maryamu ya ce ita kaɗai da zan iya rantsewa wallahi jami'a ba zai taɓa yi bata ta ina roƙonka malam da ka bata dama don ta amfani al'ummar musulmai to ba zan ba da tabbashi na cewa maryama za ta ci gaba da karatun gabar sakandare ba sai dai kawai zan yi alkawari ko zan ɗauka miki alkawarin cewa zan yi tunani akan haka na ga yiwuwar haka ko kuma rashin sa sannan na gode da kyau da kika nuna damuwarki bisa ga wani abu da ke hangen za a samu nasara a kansa to na gode malam da ka saurare ni allah ya sa wannan zama

na san za a yi haka ya kai kika convincing ɗin ke da ai na ɗauka ba wani abu mai wahala kamar yin haka Maryama har kullum in za ki tinkari mai ilimi akan abin da ya dace ki je kan ki tsaye don shi mai ilimi a duk inda yake iliminsa ya koya masa akan ya saurare ka ya ji abin da ka zo da shi ya maka tambayoyi ya kuma jirin amsan da za ka ba shi. ya kuma karbi abin in ya kasance mai kyau to amma kin ga jahili shi ne bai saurare ka ba amma kuma yanke ma hukunci idan kuma ka ci sa ya saurare ka ko bai gane ba sai ce ma ya gane kuma yake ai masa karin bayani ya shuri kuma abin da ka zo da shi ko da ya fahimta domin jahilcinsa ya koya masa in ya yarda kuwa to ya bani ilimin da babanki yake da shi maryama shi ya baki damar shiga jami'a haka ne amma har da ke ke marake da na tabbata na tabbata yayyuna biyu da suka yi aure da a hannunki suka yi secondary school su ma da sun ci gaba da yin karatu in sun kasance masu kokolwa irin taki ba a wani ikon allah kuma in gidanmu duka muna da kokolwa baban ku kuka biyo maryama ina tsammani ba sai na baki shawara ba wajen tsare kanki a jami'a don karki ba mu kunya ba ko? Baki bukata a محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أسل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرء أخرج شطعه فآضرا فآذره فاستغلد فاستوى على سوكه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا الحمد لله ولا وقع تعالوا شكرا ina nan alabakar ko kana da labarin maryama ta shiga jami'a kwarai kuwa abokan na ga lokaci ya yi da za ka bayyana abin da yake cikin zuciyarka domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa kuma idan ka bari maryama ta shiga jami'a akwai kyakkyawan zaton soyayya da ka daɗe kana gina a cikin zuciyarka za ta bi iska haka kana gani wani saurayi a cikin jami'a zai same ta cikin ruwan sanyi kana razana zuciyata akan abin da ni da kai ba za mu iya magance ta ba zuciyata ta yi ta yi ta gina min abu irin wannan amma na yi saboda na san tunanin haka ba zai taɓa bari na in zauna lafiya ba gashi dai ban tsira ba ba na faɗa maka bane haka don na hana zuciyarka sukuni a'a na faɗa maka ne don in zaburar da kai da kai wani abu da zai iya canja halin da ake ciki to me zan iya isa na taɓa mallakan ikon sawa ko hana yi a cikin gidan nan a'a ba sawa za ka yi ko hanawa ba malam kawai za ka sanar cewa kana son ta, idan ya san cewa kana son ta ba zai bata ta shiga jami'a ba kaga malam isa tuni na gama yanke ma kaina shawara maryam in mata ta ce zan aure ta in ko ba mata na bane ba da za aure ta saboda ni yanzu yanzu daga gan nan na mika ma Allah komai addu'a gurin nake Allah ya zaba mu abin da yafi zama alkhairi a gare ni to shi kina malam Allah shi ya mana ta da baka Maryamu, kin ga ke ce ya mace ta farko a gidan nan za fara tafiya Dan haka ki tuna duk abin da za ki aikata a jami'an nan zai shiga tarihin gidan nan. Idan kika yi wani abu mummuna, kin ga bayan kin ɓata sunan gidan nan, kin jawo abin kunya a ɗakin nan. Kin ga zai zama kin jawo wa ki su ma rasa damar yin karatu. Don haka duk abin da za ki yi a gidan nan, duk abin da za ki yi ya zamanto kin tafi da tarbiyyarki ta gidan nan ki yadda ki ɓata sunan gidan nan ki ja mana abin kunya to saboda haka ki natsu ki tafi da tarbiyya irin ta gidan nan kuma ina so in gaya miki a duk kai kawo da zaki kada ki yadda ki rabu da tarbiyya irin ta gidan nan kuma a duk kai kawo da zaki kada ki taɓa manta cewa ke 'yar gidan nan ce. insha Allah zan kiyaye mama kuma insha Allah ba zan zama na sanadiyar jawo wani abin kunya a cikin gidan nan ba dai kawai ki taya ni da adda Allah ya sa ni da na shiga makarantar nan in samu komai da sauki in gama makarantar nan kamar yadda na gama secondary school. Ya addu'a ka kullum ana nan ana yin kuma Allah ya sa'a Allah ya hore yadda za a Allah ya taimake So I want you to jot everything down, please. Para jot it. Come on, jot Uh, we're going to be discussing about the creation of the universe, the formation of the universe, and of course, the emergence of the universe. Uh, class, with your permission, I will switch into the mother, uh, mother tongue, which is Hausa language, for your understanding. Am I permitted? Yes. That's very good of you. Uh, na abu shi yasa wannan lokaci nake so in juya zuwa harshen hausa in dinga sirkawa saboda ku fahimce ni domin muka fita wasu kasashe za ku samu da yaran su suke yin lecture saboda a fahimci abin da kyau so a kwanan nan i mean just of recent uh, some group of scientists uh, embarked on a research suna bincike ne akan wani theory da ake kiran shi the big bang theory Let me hear you say the Big Bang Theory. Big Bang Theory. So, shi wannan Big Bang Theory da ake magana a kai, ah, wani theory ne ko kuma ce wani abu ne da ya faru big bang yana nufin wani tsawa ne mai tsananin ƙarfi tsawa mai tsananin kala so wannan theory uh, it taught us about how the universe itself was then ya duniyar take da ya koyar da mu da yadda duniya take a da it is what it is today uh, sama ƙasa ma'ana sama da ƙasa kenan uh, da kuma wato the entire universe itself duniyar gaba ɗayanta uh, starting from all the planets the nebulas the galaxies the duk wasu celestial bodies gaba ɗaya all the celestial bodies are included har da lokaci duk sun kasance suna cikin wani irin al'amari ne halitta ne guda ɗaya a dunkule a cure ma'ana a haɗe so ana nan kwatsam wata rana rugun sai wani tsawa ya auku mai tsananin ƙarfi a cikin wannan halitta sai halittar ta tarwatse a komai ya watse you know everything scattered to different directions different locations komai ya watse gaba daya a so dukkanin masana kimiyya i mean all the scientists of this world uh, including the ones that have come and passed away uh, the ones that are still practicing science and of course har waɗanda ba a haife su ba wanda an haife za su zo su karanci science duka dole su yarda da wannan theory din saboda waɗanda suka shide a baya suka kushe sun yarda cewa wannan theory din gaskiya ne so ba a samu rarrabewa hankali a maganar nan ba kuma ba ma fata za a iya samu nan gaba ah. so a takaice this is what we call the creation of the universe based on observation or contribution what do you have me ya haifar da wannan tsawa kuma me yasa ta faru a lokacin da ta faru um that's a very good one very nice question thank you um gaskiya har yanzu scientists are yet to find out as to how why and who is responsible for the big bang har yanzu scientists ba su gano ya aka yi wannan al'amari ya faru ba ba su gane waye ya yi wannan al'amari ba waye yi wannan tsawon waye tarwatsa wannan ah, halitta da kuma me dalilin ma tarwatsa ba da amma nevertheless tunda ana cikin wannan karni ne na wayewa ah, muna ganin za a iya bincike nan gaba da yiwa a gano wani ne ya aiwatar da wannan al'amari kuma da dalilin da ya sa aka aiwatar da wannan al'amari to malam duk abin nan da ka faɗa ka ce an gano shi ne a kwanan nan a cikin ƙarni na ashirin zai yiwu a ce wani mutum ya gano wannan a cikin ƙarni na shida shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce <laughs> no never never ba zai taɓa yiwa ba saboda a wannan lokacin kika duba ba a samu ci gaba ba babu wasu na'urori da za a iya yin wannan binciken har a gano wannan al'amari to wannan abu da ka faɗa mana ka kira shi sabon abu yana nan a cikin alkur'ani alkur'ani kuma an saukar da shi ne a karni na shida lokacin da kake cewa ba zai yiwu wani mutum ya san shi a wannan lokacin ba kaga kenan amsan tambayoyi na da kake cewa ba a gano su ba mun gano su a nan gurin wato Allah da ya faɗa da dadewa shi ne wanda ya samar da wannan tsawa shi kuma sai sai ta da faru a lokacin da ta faru da ni ba musulmi bane i'm not too passionate about religion ban taba karanta alkur'ani amma ina shakkan in akwai abin da kika faɗa a cikin alkur'ani kina ganin akwai din a cikin suratul anbiya aya ta talatin Allah yana cewa shin kafirai ba su gani ba ne cewa sammai da ƙasai da haɗe suke a matsayin halitta ɗaya Allah ya ce muka fasa su da tsawa to wannan shine exactly abin da ka bayyana Yes, exactly. You're right. Shi ne. Kuma na yi mamaki. Ko da yake ba zan karyata ki ba. Um, amma wata zan so ki kamun Qur'anin nan duba da kaina. Seeing is believing. Zan kawo maka. Our uh, class, we've had it all for today. I've overstayed my period. See you again tomorrow. Bye bye. Okay. abin da kika karanta a wurin da ya dace na san ko ba komai shi malamin zai girma haka ne kin san shi alkur'ani komai ya faɗa to hakika ne shi yasa ki faɗe shi ki ba da labarin shi a duk inda kika samu dama kin ga kamar malamin nan bai taɓa jin wannan ba sai amma dai at least ya ji yau ba shi kaɗai ba ni ina ban san da wa'annan ayoyin ba sai yau saboda karatu na bai kai nan ba allah sarki ni kuma kin ga saboda yanayin gidanmu ya sa na san abubuwa da yawa game da addini saboda mahaifina malami ne babba duk gidanmu sai ka yi sabon alkur'ani kafin ka shiga primary school eh lallai dole ki san wannan ni sunana saudat babana shine kwamishinan watsa labarai na wannan jihar Ina fatan za mu zama kawo me zai hana ai duk wata ɗaliba ta jami'a tana da buƙatar ƙawa kwarai da gaske musamman ma ƙawa ta gari kamar ki to ai ƙawa ta gari ita ke neman ta gari na tabbata za mu ci riban ƙawancin mu Allah ya sa haka. Abu abu. kina nan ne eh zan je na aiwatar da wa'ansu al'abari na dawo kafin mu shiga next lecture to shikenan sai kun dawo ki fara duba na ala okay to bai dace da ke ba ki zo ki keɓe ke ɗaya kamar wadda take cikin wata damuwa bayan babu abin da yake dami to kai wa ce maka ba da damuwa ina gane mai damuwa idan naga ɗaya amma ke kan baki a cikin wata damuwa yanayin ki akalla haka ya nuna to ni dai tsayuwanka a kaina yana dami to to bari ni zauna ko nan din ya mun idan nan din ya ma sai ni ina shan wannan me zai sa ki tashi me zai sa in zauna da kai babu to ka gani saboda haka idan nan din ya ma ni sai in tashi in gani ni ya kamata in tashi amma tunda ke na samu a nan gurin idan na tashi ki gaskiya na takura miki kana dai da zabi idan ya ma din ni canza guri ba zai mun wahala ba komai zan tashi baki wuri kin ga idan kika tashi ka bar wurin nan kai na wurin ba zai yi min daɗi ba so barin baki wuri ko na barki lafiya dadi kana da gama karatunka kuma ka sani da zaran ka kammala karatu magana ta gaba sai maganar aure amma har yanzu baka kawo wata yarinya ka ce ga matar da zaka aura ba zan kawo kwanan nan idan ma baka kawo ba ni zan kawo maka domin akwai 'yan mata da yawa a ko'ina to momi ya za ki san wacce nake so a cikinsu ani ina ganin ni ya fi dacewa in zaɓo matar da nake so da kaina To idan na zaɓo ka ce ba ka so. Ai ko kin san zan ce ba na so. Bala, mahaifiyarka ta zaɓo ka budurwa. Ya kamata ka je ganta. Ba zan ganta ba. Me yasa? To waye ba ta damar ta ji ta nemo min matar da zan aura. Ko rigar da zan sa ni da kaina nake zuwa in zaɓi wanda nake so in sa. Ni ce waye bani damar zaɓa maka budurwa? Yanzu har kana ganin ba ni da cancantar zaɓa maka matar aure? mami magana ta gaskiya wannan magana da take tsohon yayi ne gaba ɗaya yanzu an daina irin wannan abu saboda haka kar ma ki fara abin da zaki zo ba zaki iya ƙara shi ba malam da ka kammala makarantarka idan ba ka mata aure ba wacce da ma'aifiyarka ta zaba maka za ka aure ta zan ma kawo amma ko da a ce ban kawo ba dadi ai ba a yi min auren dole ba ko ko bai daidai ba za a yi maka in dai kai saki to shi kenan da ni zan tafi makaranta da ikon isasshe mai yi mana isa tafiya a ƙasa ki suna ɗiban kura kowane namiji yana kallon tafiyar ki mai ɗan karen tsada na ɗauka rannan na nuna maka ba na son maza suna bibiya to ai baki gaya zuciyata ba kuma ita take turo ni umarninta nake bi nake kasa nisantar ki to ka gaya wa zuciyar ina da dokoki waɗanda ba na son yanzu. ke ya kamata ki faɗa ma zuciyar tawa ko ta ji dan ni kaina bana jin daɗin ta na turo ni gurin da ba a bukata ta idan na ba abin da ya bata ma rai to ka ɗauka laifin kai domin ko kai ka takura abin da zai bata min rai shi zan so ki faɗa ko zuciyata za ta ji zafi ta kyale ki kin ga kin wulakanta mu wulakanci ai ni ba na wulakanci amma fa ban ce ba zan iya yi ba idan har tura ta kai ni gwani ba din bana so ranki ya ɓaci ba to da na tura ki har bango to amma ba zan gafarta wa kaina ba idan har na sa zuciyarki ta yi abin da bai dace ba idan ba za ki damu ba zan so in karasa da ki don yar tazaran da ke tsakanin nan da class za ta iya sawa jikinki ma'abociyar hutawa ta gaji na gode amma don allah da annabi ka yi haƙuri ka daina juna da mutum to shikenan barin kashe mota sai da raka ki da kafa ko oh my god wai kai wani irin mutum ne baki kuma bahaushe an Allah ka daina bina ta karbi da ni zan tafi amma sai kin yafe mu ai ba ka laifi ba na saka kin yi tsaki mana kuma na tabbata da cewa baki taba yi ba yauwa to na wanke kaina bye bye sai an jima Allah ya wadace mu da abin da zamu ya bai dace da ke ba ki mai da hannun kyauta ba ki sani cewa ba na biya ba ne don ina tunanin ba ku da shi a'a na biya ne kawai don biyayya ga ta, mai mun wannan in yi nake don Allah ki ɗauki kuɗin bai kamata ki mayar min da kuɗin mutum da na

za ki ɓata ran wanda ba zai taɓa iya ɓata miki ranki ba. Da kyau da bai yi ba bashi. Ya za in biki bashi? abin ki bashi. Da san ko iya kun shi ne, kun san maza da kuɗi na kenan. Domin na fatar da su ta hanyar da ya dace. ga wadda ta dace a kuma lokacin da ya dace ke ko zuciya ta kika sace idan har na gane ke ci zan ce a bar miki dan kin dace saboda ki kyakkyawa ce ballantana wasu 'yan canji wanda ko sace min su aka yi ba ce ba yarinya mai aji ce da kewa ba a gefe ke kadai kina karatu ina ta ki. ta tafi koyon sallah oh i'm sorry assalamu alaikum um, idan ba za ki damu ba maryama me zai ana ki ɗalifar littafin nan ina son yi magana Me zai hana ka bari sai a wani lokacin da bana Yanzu ne lokacin da ya fi dacewa. Ki taimake ni ki rufe don ki saurari abin da zan faɗa. Ina sauraron ka, ta fatan ba za ka ci da yawa a cikin lokacin da Ba zai wuce awa biyu ba, kar ki damu. Kai kullum lokacin ka na wasa ne? Banda yau. domin yau maryama ina fata zai zama mabuɗin wani tarihi a cikin rayuwata yau zan bayyana miki abin da daɗe a cikin zuciyata ina boyewa saboda kina bani tsoro a matsayinki na gwanar tsare gida maryama idanuwa sun ganki kuma zuciya ta san cewa idanun sun danki ta gina muhalli a cikinta ta keɓe shi ta ce naki kullum tana a zazzalata akan in gaito ki ki shige ta maryama idan baki zo kin cika gurbin da ke cikin zuciyata to haka zai kasance a matsayin gurbi har abada me kake nufi a don ka amsa a gajarci ina nufin ina son ki ki taimake ni don allah ki so ba soyayya na zo yi shi yasa na dinga kau da kai daga alamomin da ka dinga nuna tun kafin ka zo ka farta aiki don na san ba zan so ka ba kuma ba zan so kowa ba abin ta kai ce watakila a gare ka na sani ba soyayya ta kawo ki ba kuma ni ma ba soyayya ta kawo ni makaranta ba amma ina so ki sani mutum ba zai taɓa rayuwa ba tare da soyayya ba sannan karatu da soyayya ai ba kishiyoyin juna ba ne don haka za su iya zama a wuri ɗaya a naka fahimtar kenan amma ni a matsayin kishiyoyi na fahimce su wanda ko sun zauna tare to ɗaya zai iya kawo cikas da ɗaya. Maryama, ban buƙaci komai a wurinki ba, illa soyayyar nan. Don haka bai dace da ke ba, ki min rowa baki bani ba. Ni ba zan yi abin da daga baya zan zo ci, na ma ban yi shi saboda haka ni ba zan ba ka soyayya. Kina ƙoƙarin ki bar abin da daga baya za ki zo ki ce ma me yasa baki yi shi ba. Bala, Bana na buƙatar soyayya kai haɓu wallahi na yaba da irin kulawan da ka dinga nunawa a gare ni amma soyayya a yanzu gare ni lokacin ta bai yi ba maryama idan kika sallame ni haka na tabbata zan tafi ina ganin bakinki amma akwai wani abu guda ɗaya wanda idan kika yi shi zan tafi ba tare da ina ganin laifi menene wannan ki bani jarabawa ki min tambayar duk da kika ga dama a cikin darasin duk da kika ga dama idan na bada amsa daidai to za ki haƙura mu yi soyayya da ke idan kuma na faɗi to zan haƙura da soyayya da ke kuma ba zan ga laifin ki ba kin amince na amince to ina sauraron ki a wani wata aka saukar da wahayin alkur'ani na farko kuma nawa ga wata cikin watan ramadan 27 ga wata haka ne haka ne yes daga yau mu fara soyayya su ke ma zan koya miki mota don ba zai yi ki ta zama ina tuka ki kamar direba ba ai haka za ka yi don ni ba zan koyi mota ba sai ata. tuwa to idan kina so sai in saya miki mota rufa min asiri in zo mu samu saɓani ni da kai ka ce za ka kwace kiyar kina hango samuwar matsala a soyayyar mu ai duk garin zaman tare dole matsala tana da gidana ta na kanta to ai ni ni dai ban taba ji a jikina cewa wata rana za mu samu matsala da ke ba kuma ni ba mutumin da zai ba da kyauta bane ya koma ya kwaci saboda haka ni dai zan siya miki mota in dai har kin yadda kuma kina so to kai yanzu ka sai min mota in je gida in ce mai in dai da gaske kana so ka sai min mota sai ka bari bayan mun yi aure sai ka sai min mota oh. har kin matsa min da nesa kusa saboda a ranar daraja ta za ta dago saboda na auri sarauniyar mata sarauniyar mata ka daina jifa na da kalaman zolaya ya zan zolaye wadda nake so san maso wani ba san maso wani kuma kwarai da gaske saboda ni zuciyata bala take so <laughs> to ai ke ce kike san maso wani kaman ya ba kwarai kuwa saboda ni zuciyata Maryamu take so <laughs> to shi kenan na ban mata wai kai yasa za ka daina sa wannan dan kunnan da sarka ranar da muka yi aure na daina sawa <laughs> ai lokacin shiga lakcin mai hausa bara in kira saudat ji tana ina duk lokacin da za mu haɗu lokacin rabuwa ne kawai ba na so to wa yake so ai wani abin ya zama dole Hello? ga nan ni da bala kina ina ok to ga nan zo bara in je za mu yi waya ko wani irin nisa ne kika yi a cikin soyayyan bana na yi nisa da yawa me yasa kika tambaya akwai dalili me kika sani game da shi sunansa kawai da sani da yawan shekarunsa me ya akwai abin da na sani game da shi jiya jiyan nan wanda na ga ke ma ya kamata ki san da shi me wannan ban san ya zaki ji abin ba amma bala ba musulmi bane <laughs> ina masana da yau first of april april fool kike april fool april fool dabi'a ce ta allah kuma ni kin san ni ba zan mata ba zan miki ba kuma ko da zan miki wannan ya fi karfin april fool na tabbatar da wannan abin ta dukkan hanyoyi kafin na zo na gaya miki <laughs> no no akwai kuskure a wannan magana akwai kuskure ko ba ki ji da kyau ba ko wanda ya gaya miki ƙarya ya miki ko kuma ma ba na bala ake magana ba ba yadda za a yi ya zamana a ce bala ba musulmi ba ne a'a ba zai yi ba dama na san za ki kiyarra domin ba abu ne da za ki so ki ji ba amma duk yadda wannan abin ya kai ga yi miki rashin jin daɗi ina tabbatar miki cewa wannan abin gaskiya ne yawa saudan kin san nawa ga wata aka fara saukar da wahayi na farko na alkur'ani kin san wani wata ne kuma kin san nawa ga wata ba na jin wannan tambayan taki tana da alaka da maganin da muke yi da ke amma dai a watan ramadan ne ban san ko nawa ga wata ba ba abin mamaki ba ne don baki sani ba saboda na tambayi mutane da dama ba su sani ba ba ne wanda da na tambaye shi a take abun ya bani amsa ya za a yi mutumin da ba musulmi ba iya iya sanin wannan in tambaye ki maryama me ya riba ta idan na kafirta bala ba yana nufin kin kafirta shi bane ina nufin akwai kuskure tun daga inda maganar nan ya fito idan kika ce haka kin nuna kamar ni ba ni da hankali kenan ya zan ji kamar irin wannan magana ban tabbatar da gaskiya ba in kwaso in zo in gaya miki ya kamata akwai bukatun ki je ki je ba haka nake nufi ba akwai bukatan ki je ki kara tabbatar da wannan maganar kin gane ke ta san gaskiyar magana ni kan na bincika na tabbatar ke ce za ki bincika domin ki samu abin da zai gamsar da ke amma dai ki sani cewa idan babu rani babu abin da zai kawo wancan rani yanzu kawai mu je mu yi lafta idan mun fito kin je ki sani Maryama lafiya na ganki haka? An ce min kai ba musulmi ba ne. Me gaskiya? Wannan gaskiya ne, ni ba musulmi ba ne. So what? Ka cuce ni. Ka cuce ni. Da ka san kai ba musulmi ba ne ka fara na fara san ka. To ki daina san nawa mana. miki dole ne? Get out of my sight. surrounded by a dust of gas, dust and stars forming like four distinct. Hey, in another we are going to. Okay? Now, look at I'll deal with you. kai ba musulmi ba ne? Me yasa ka rufe ni? Wannan mace irin magana ce. ni ba musulmi bane kamar yaya an gaya min kai arne ne ni arne ne eh mana an gaya min kai arne ne ni za ki raina hankali kamare ne an mare ki is hacking your brains up tunanin me ke ki daina shigowa ajina in kin san ba za ki saurare ni ba ina jin ka tun daga kira sauraro na daga ina aka samu rai an sa an samu rai ne daga ruwa duk da cewa kin yi daidai na san ba kya sauraro class let's go to the day don na tabbata ba kya sauraron ma ana daɗe da sanin wannan a cikin alkur'ani suratul anbiya aya ta talatin da biyu allah yana cewa kuma mun samar da dukkan abu mai rai daga ruwa ne da kada ma a fara kai Yeah, is my wife. Guys, my wife. <laughs> ya na ganki haka na ganki a wani rikice ne wa ya taba min ke ne ba kowa kuma magana nake so ne shi ne ke jinki Allah ya sa cewa za ki yin fito tambayar da zan maka babba ce kuma yana da mahimmanci ka fahimta ka kuma bani amsa na gaskiya ko menene ki tambaye ni ni kuma zan faɗa miki gaskiya ba zan ɓoye ba zuciyata a cike take da tsoron tambayan da zan ma saboda rashin sanin amsar da za ka bani na so a ce wani abu zan tambaye ka daban ba wannan ba a to maryama tunda tambayar ta zama dole sai kin yi min to ki tambayar mana dan Allah gaskiya ne cewa kai ba musulmi ne? haka ne ni ba musulmi ba ne oh to kuma dan ni ba musulmi bane maryama lalle ne a duniya kowa sai ya zama musulmi ai babu ruwan soyayya mu da addini kowa yana da yanci yayi addininsa dan me zaki kuka akan wannan maryama dalilai biyu ne da ɗan shiri na san ba za a taɓa bari na aure ka na biyu kuma tausayin ka. a ka na wanda nake so wanda ya zama na musulunci ya kuskure ma Maryama addini na hankali na a kwance ki a cikinsa kuma na yi imani gaskiya ne ni a ganina idan akwai wacce za a tausaya ke ce game da aurenki kuma idan har kina suna babu abin da zai hana shi duk yadda na kai ga sanka ba zan aure ka ba in har kana wajen musulunci dalili kuwa shine addini na ya haramta min yin haka me yasa addinin ki zai hana ki shi addinin ki bai san girma da darajar soyayya ba ne? addini na shi ya fi sanin girma da darajar soyayya domin Allah hajjawo hankali ya yi a kanta a cikin alkur'ani ya ce Wamin 'a'ya yana daga cikin ayoyinsa an halakalakun lakum min anfusikum aswaja ya halitta muku daga gare ku yi. litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa da su waje alabai na kuma waddatan wa rahama ya kuma saka a tsakanin ku soyayya da jin kai inna fi zalika li ayatu li qaumin yatazakkaru saboda haka addini na ya san darajar soyayya amma mafificiyar soyayya ita ce soyayyar manzon Allah wacce baka da ita don haka ba za ka girmama shi ba ko da na aure ka wanda ni kuma ba zan jura hakan ba 'ya'yanmu kuma idan na aure ka kana iya juya su zuwa addini wanda ba zan jura ba in ga na bari ‘ya'yana sun wannan babban asara. Bai dace ba, ki ce duk wadda ba a cikin addinin keke ba yayi asara kamar yadda ni ma bai kamata a ce na faɗa haka ba. Saboda abin da zaki lura da shi addini fa lalabe ne a cikin duhu. Banda nawa, nawa tattaki ne a cikin haske kuma shi kaɗai ne karɓaɓɓen addini a gurin Allah. Kowa haka yake gani a cikin addininsa. So, ni na ganin da mun bar wannan magana domin su addinai a rarraba suke idan ka biye su sai su raba kan mutane soyayya ita ɗaya ce tak kuma ko'ina a duk duniya haka take babu bambanci Sau da haka ina ganin ita kamata mu fifita a cikin al'amuran ina so ka sani na so mutuƙa na aure na kuma zama uwar 'ya'yanka amma a halin da nake tsaye yanzu a gabanka ba na jin wannan zumuɗin da nake a kanka babu shakka lallai zan rage tattalin da nake wa soyayya daga ƙarshe kuma zan koya wa kaina yadda zan yi nisance ka Maryama Maryama Maryama shi kana da da sauri ba kamar ka a gona la lalaban yin zancen nan zancen ki da sake ga duhu da haske kar ku ku dauki hasken nan ku rike sannan sannan kwana na nesa alkawarin juna ku rike ma tambayi ko ba shi bacewa ko mai wuya dare ko rana ga tambaya gare ki ki ban amsa da mu yarda da juna so ki faɗa mana menene so menene kauna cika sauri kuma gata da sarki Kasan shi so wata ranna tashi ko ya zaunawa ita ko kauna in ta ga waje bata yin canjawa Allah sa zancen da nake kaji baka yin yadawa Lallai maganar ki hakikan kuma bata da sake ga mu da haske ka